ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ففي توالي الأيام والليال آيات لأولي الألباب ففي كل لحظة قد قضيناها ومضيناها آية تدل على أن الإله واحد لا إله إلا هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبت به ثمرات مختلفا ألوانها الله أكبر فلا إله إلا الله فهذه الجمعة هي أول جمعة في هذا العام الهجري الجديد ولنا يا عباد الله في طوال الأيام والليالي عبرة فهل تعلمون أن كل واحد منا أمضى في العام الماضي أكثر من 360 يوما أي أكثر من 8000 ساعة وما يزيد على 500 ألف دقيقة فالسؤال هنا يا عباد الله يا أخي العزيز كم قضيت في هذه الدقائق والثواني من ساعات الله سبحانه وتعالى وكم أمضيت فيها من المعاصي فليتعمل كل منا مع نفسه محاسبا ماذا عملت في هذا العام المنصرف ولهذا كل منا نفسه عن فرائض الإسلام وأدائها وعن حقوق المخلوقين وعن أمواله التي جمعها من أين وجاءت وكيف ينفقها فإن كان خير الإزداد وإن يكون غير ذلك أكلع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى والأمر لن يكن هنا يا عباد الله هل تعلمون أن كل واحد منا قد شهق في الآن المنتهي نحو أحد عشر مليون شعفة ولم يتوقف نفسه لعبة واحدة فهذا من أنعم الله سبحانه علينا وإن تعدوا نعمة الله لا تغصوها هل تعلم الأخ الكريم أن قلبك هذا هذا المخلوق الأجيب قد نبض في العام المنصرف نحو 40 مليون نبض بدقة متناهية وانتظام لا مثيل له قول الذي فعله ومن الذي حفظه والسؤال هنا السؤال الخطير والسؤال المخيف هل يستمر كلبك في النبض في هذا العصر هل يستمر هل لك مع الله أحد على أنك تبرز هذا العام كل منا ليس له حقيقة على ذلك فإذا جاء أجلهم لا يستأكلون ساعة ولا يستقدمون والإبراء يا عباد الله كما ودعنا في العام المنصرم من إخواننا وأبابنا وجيراننا وعلمائنا وساداتنا وشيوخنا كم هم كثر والله فالموت آية يا عباد الله كل حي سيفنى وكل شيء سينتهي إلا الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فما هي إلا لحظة واحدة في غمضة عين أو لمحة بصر يبدل الله من حال إلى حال وتخرج الروح إلى طارئها فإذا العبد في إيجاد الموتى نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة ونسأل الله سبحانه وتعالى عاقبة الحسنة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم dukkan da yabo da jinjina da godiya sun tabbata da Allah madaukakin sarki sarki mahalarci makaɗaici mawadaci sarkin da ya halarci mai da kasai sarkin da yake juya kwanaki da lokuta sarkin da yake rike da rayuwarmu da busawar ranmu da numfashinmu da bugawar zuciyarmu sarki mai iko da komai sarkin da baya mutuwa sarkin da ba shi da farko ba shi da ƙarshe lalle mun shaida ba mu abin bautawa da gaskiya sai shi shi kadai yake kwallon kwalba sai abokin tarayya mun shaida hakika masoyin nan nasa annabin rahama suka mukin annabawa babban jakada babba dan babba Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallama bawan sare man annabin ne masoyin ne. Allah ya aiko shi da gaskiya ya Allah muna roƙonka da kai salati bisa wannan annabi naka mai girma da alayensa ka da sabansa gwara zazara ta. da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ke zuwa ranar sakamako a karon farko ya ko bayan Allah ya yin kowace da ni kaina akan mu ji tsoron Allah Allah ya umarci muminai da su ji tsoronsa ta yadda yace ya ko waɗanda kuka yi imani ku tsoraci Allah mafi cancanta tsoronsa kada ku mutu face ce kuna musulmi Allah ka arzuta mu tsoronka ya ku bayan Allah masu girma a cikin juyawar kwanaki da tafiyar ranaku da motsawar al'ajisamus samawiya rana da wata da sauran taurari ana dare a koma rana ana rana a koma dare da lissafin aure da sa'o'i da sakan-sakan lallai hakika a cikin wa'annan motsawa ta lokaci akwai aya mai girma amma ba ba ga kowa ba ga kunin albalu mabota hankali wannan irin tafiya ta lokaci ya sa daga wannan lokaci muna nan sai mu faɗo nan. Yau cikin yadda Allah mun shigo sabuwar shekara ta addinin musulunci al'amul hijiri ta alif ɗari hudu da arba'in da takwas. Wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilai a wajen mumini ne imani mu a musulunci ba celebration ake ba. ba wani zancen hafi ne a addinin musulunci ba wani zancen murna a irga ɗaya a irga zero a saki leg out wannan babu wannan a cikin musulunci guzanci ne don ma musulmin da suke yana to sun yi watsi da koyarwa ta addinin musulunci mu shekara ta addinin musulunci ibra ake so ka yi ka yi aya ka gaya za ka ƙara zabura kai wa Allah biyayya ya za ka ƙara zage dantse wajen bin Allah saboda a cikin shekarun da Allah ya tare samun an samu rabuwa ɗaya ta rabu minus ka samu kisa mafi alkhairi shine fatan addu'a da cewa shekarar Allah ya sa ta zo da alkhairi Allah ubangiji kuma ya kare dukkan abin sharri wannan shi ne kawai addinin musulunci amma ba wani happy new year ba wani celebration wannan duk tsari ne na yahudu da Nasara shi sa babban abin da ake so da mumini yayi ya yayi aya a cikin wa'annan ya wata al'amura wannan wannan juma'a ya kuma yi Allah masu girma ita ce farkon juma'a a wannan shekara ne albarka kasancewa juma'a ranar ce mai falala a cikin ranaku na makonni to wannan ita ce juma'a ta farko ta wannan shekara Wannan lallai sakon shi ne mai aya mai darasi mai yau mai zabi me za mu kalla ni'imar da Allah ya mana ko ka san cewa ya kai ɗan uwana mai girma watan shekarar da muka yi ban kwana da ita ta 1447 alif ɗari hudu da arba'in da bakwai sai da ka shafe kwana mai sunan kwana saboda ɗari uku da sittin a yi rana a tashi 24 hours sai da ka shafe kwanaki ɗari uku da sittin in za ka buga awoyin sai ne kai awa sama da dubu da maimakon ce 24 hours ya koma 8,000 hours sai da kai awanni dubu takwas a wancan shekar da muka yi kwana da ita wanda za ka ga cewa ya fi mintuna dubu ɗari biyar da za a lissafin mintuna sai da ka shafe mintuna dubu ɗari biyar a wata shekarar da muka yi ban kwana da ita. Sakon shi ne a cikin wa'annan lokutai da wa'annan kwanaki ɗari uku da sittin da awoyi dubu takwas da mintuna dubu ɗari biyar nawa ka ba wa Allah ciki. A cikin su nawa ne kai sallah a cikin su yau ne ka zauna kai zikiri a cikin su nawa ka zauna kai karatun alkur'ani a cikin su nawa ka zauna ka zauna a majalisin ilimi wannan shi da kawai saba kuma a cikin su nawa ka saba wa Allah to nawa ka ɗauki wayarka kana kallon sharhuliya da shirme da shiririta wanda wannan shine ibra billahi la ilaha illa huwa idan muka bari wannan waya za ta halakar da mu domin tana cinye mana lokutan mu na alkhairi in ka saba ka tara alkur'ani in kai sake sai ka ga wannan waya ta dauke mata to wannan ne abin darasi kowa ya tsaya yi wa kansa hizabi ya ga cewa a wannan shekara da ta gabata wani cikin kanwaye wanda yana tunanin Allah ya karba wani farnoni ya tsayar na addinin musulunci shi ya ta hakkin wani a shekarar da ta gabata zalunci nawa ko kuma Allah ya kare shi zalunci kowa ba shin naman mutane ne ya mutu duka da yawa tsaya me ya bata yana kulma da mutane duk ya kamata mutane su tsaya kowa ya duba a wata shekarar alheri ne yayi shiru ne wanda shine sakon ne idan ya duba ya ga cewa alheri ya fi yawa ko shiru ya tsaya kowa su zo muka duba sosai ɗinka na neman kuɗi kudin da kake samu albashi kake samu kasuwanci kake yi business kake sana'a kake nawa ne halatta goma ma fasinja sun halatta nawa ne haram nawa ne shuba nawa ne kuma nawa ka da wajen bin Allah a wajen shekarar ta wuce da wannan arziki da Allah ya baka wannan shine aya shine sakon shine hafi ne ya ta dinin musulunci idan mutum ya ga alkhairi ya fi yawa ya ga ya samu A kashi saba'in a cikin ɗari na alkhairi ko zai wa kansa hausa. Allah ya ce dama ranar alkiyama ka za ce wa mutum. Ka fa fi nafsikal yau ma'alaika a tsiba. Kai da kanka da kanka yau ya zai kanka yi zabi To yanzu sun a duniya kafin a hadisan kowa ya zai yau kanka yi tsari. A watan shekarar da wuce alkhairinsa ya kai A zai iya samun A seventy fasan kashi saba'in a cikin ɗari ko kuma manjagara zai samu E forty ne alherinsa. 50 <laughs> sharri wannan ko ya sani ko kuma ya samu period 35 ne alkhairi 65 ko 70 sharri ne wannan ko ya sani sannan ya ko bayan Allah masu girma akwai ni'imomin da ya kamata mu tuna na Allah shi sa muka ɗauko hudubar da ta gabata muka ce arziki ba wai arziki na duniya ba ba arziki na dukiya ba lafiyan nan da Allah ba ka arziki ɗaya daga cikin magabata ya taɓa zuwa wajen khalifan nan shahararri na addinin musulunci haruna rashid sai ya tambaye shi yake cewa ya aminar mu'minin sai aka ɗauko kofuro aka kawo yana mutuƙar kishin wani shawarar. sai ce ya aminar mu'minin yanzu da za a tsaye ruwan nan a cikin da take masifar zai kishi wannan ba za ka taɓa shan ruwan nan ba har abada an aka ce ka ba da rabin mulki ga za ka ba da ce a kudu zan bayar domin na sha wannan ruwa in ko ya ne wani yanzu a ce ka zo ka kasa yin bawali fitsari ya kama ka a ce ba za ka taɓa yi ba sai ka ba da mulkin ka gaba za ka bar shi a gudun baya sai ce to ya ne wani da yawa daga cikin mutane suna cikin ni'imar Allah amma suna ganin kamar Allah bai musu komai ba shi yasa ya kai ɗan uwana mai girma kada ka manta a shekarar da ta gabata sai da ka shaƙi iska so miliyan goma sha ɗaya wannan iskar ka shaƙi oxygen ka fitar sai da ka shaki ta so miliyan goma sha ɗaya a wancan kwanaki ɗari uku da sittin ɗin awoyi dubu takwas mintuna dubu ɗari biyar ka shaƙa ka fitar wannan ba karamin ni'ima ba ne wani ba zai iya yin da aka yi da ya jijita yana cikin asama wani sai da abin shaƙa na maganin asma wani a kuma sai an sa masa ma iskar oxygen amma kai Allah ya baka wannan sai da ka shaƙa su miliyan goma sha ɗaya yau da sai wa ga mutane da wasu mutu kamar yake Allah mai falala ne, Allah mai rama ne, Allah mai jin kai ne, sai ya kaddara cewa iskar da za ka shaƙa da abubuwa masu tsada ba sayarwa ake ba, ba fakirin zai ake sayarwa ba. ba litin mai ba ba iskar gas ba da ake matsa mutane ake maguza mutane da gangan domin a tuka zamar riba ko a sace kudin ɗan ƙasa a sa shi a cikin wahala to Allah sai sa iska a available da iska a hannun 'yan Najeriya take da 'yan Najeriya sun fi kowa mutuwa san babu inda azzalumi suka yi wa kamar Najeriya na shafa da wannan in ka kowa yakin Iran da aka iran din da ake yaƙi a cikin su ba ƙara wa ɗan ƙasar su man fetur ba amma miyan kun najeriya daga ji cewa an fara yaƙi a iran suka yi suka ce an ƙara a yi saboda yaƙi da iran kilomita dubu tamanin da wani abu tsakanin najeriya da iran amma an ƙara kafin abin ya mutu zuwa najeriya da saura amma mugun nufi yau kuma an fara yarjejeniya an yarjejeniya na mutu don manya sauka amma mutu ya sai kaɗan rage saboda mugun yasa kaga a ce iska a Najeriya ake sai da ita da mutane sun mutu da yawa Allah ya mana maganin azzalumai duk masu takura da shaƙe mutane Allah ka shaƙe su Allah kai kake da iko Allah ubangiji ka magula su tuma duk da alamun suna ta tawa daga baya duk wanda ake haɗa baki da su da suke yi wata dukiyar umma a ilin fishiyar ne to ba sa bacci hankalin su ba a kwanta ana ta zargo ana ta kawo su ana matse duk ake ɗaya wani zai kyale su ba haka su miya miyagun yan kasuwa wanda kawai kuɗin suke tarawa sai buku son tara kuɗin kuma ba za su iya cin kuɗin ba ba za su iya abin da Allah yake so ba sai buku tara kuɗin kuma suna wahalar neman su kuma sun kasuwa na su sun kuma je mutane ƙananan yan kasuwa duk sun yi haramun sun kwace mutane sana'o'i wanda kawai sai su zuwa kaso suke kullum su yawan zo ne ta wannan ba musulunci ba ne yasa musulunci kai na ya kuna dole tambayar azin yayin ku ba inda aka ce wani abu da yake calculation na arziki ya zama tsakanin mawadata kawai su kaɗai ya tsoro da musulunci babu wannan to ka ji falar da Allah subhanahu wa wata ya maka sai da a ke iska su miliyan goma sha ɗaya wanda wannan ba karamar farin ce dai kamar sun gode wa Allah ba ko ka sani ya kai dan uwana mai girma shekarar nan da ta gaba ka zuciyarka ka san bugawa take tana dak dak dak suna wannan aiki tun da ake halittar ɗan adam farko abin da yake fara motsi tun yana farko farkon ɗan tayi kafin ma halittar ta tafi zuciyar ta take fara aiki wannan gaba mai ban mamaki da take cike da nuna ikon Allah subhanahu wa ta'ala da an fara halittar ɗan adam da kwana arba'in da biyu zuwa kwana hamsin ita ce take fara aiki dat dat tana tunkar jini kullum sai ta tuku da litar saboda dubu takwas a sassan jikinka kullum take aiki to wannan bugawar da take ko ka zo cewa a shekarar da ta gabata a mafi matsakaicin kiyasi sai ta buga sau miliyan arba'in kuma a cikin tsari N'o ka ba wa Allah da ita ma a hannun mutanen yau ka ji mutanen da suke samun furo da zuciya ko yara kanana ma ka inda ake cewa an zai ka duk mulolin da ake caja sun zai musu aiki amma kana ganin kamar Allah bai ma komai ba Allah ba ka lafiya zuciyar ka lafiya ba hawan jini ba dukkan wasu cututtuka lafiya lau ka kwanta bacci ka tashi lafiya lau ka ci gyaɗa mai gishiri ka zauna lafiya lau ka ci balonku ka zauna lafiya lau amma kana ganin Allah bai ma wani abu ba to ka ji sai da ta buga so miliyan arba'in wanda wane ne kari ma wani rita. ka zo zuciya tana tsayawa ka tsaya yanzu da za ta je ne wannan bugan shi da sai ma ka buga to wai wane ne kari ma wannan zuciya wane ne ya kiyaye ta sakon shi ne da ni da kai duk muna da alkawarin cewa wannan shekarar da muka zuwa 1448 mun yi da Allah zuciyarmu za ta ci gaba da buga a ƙarshen shekara har nake ta damun kanmu a 2027 ana ta rikici 2027 kama a hannun mu take ka san babu abu mafi hadari da wani tsoro mana kamar zuciya mu da yake mu zai yan Najeriya yawanci ba ma bibiyar abin da ya shafi medical check up da tsari na bibiyar lafiya da cututtuka amma da yawa an ka yi mutuwar fujiya to zuciya ce da yawa an ka ce ana tare da shi lafiya lau mutumin kirki ne wanda ce ai ai zai tare da shi muka sallar isha'i a kan zama an hawaye gari ya mutu ai zai da shi muka kaza mutum kirki ne ke samu wannan shaidar amma da yawa za ka sa ai muna tare da shi kai yanzu ne kaza zuciya ta buga to tana da alaka da aikin zuciya tana tsayawa ko ne ya tsaya to daga cikin mutane da kai mun yi da Allah cewa wannan za ta tsaya shi zai kare mana kuma duk tsanin likitanci duk likitancin likita da gogewar likitoci na Ingila da na Egypt da ake zuwa da na China da na ina ne ba su yi su ceto mutum ba sun ya samu wannan yanayi na zuciya shi ne suke ce masa heart attack annoba alkalbiya ba yin za a ceto ko shi fi kowa iya likitanci ana gani kawai yi in kawai zuwa wata ido Allah Allah ya sa ya kai labari za a rigo da sun wani sun kalla sun duba profile da sun sun san labarin kawai sun san wasu ɗan awanni ne kai ma bai na gambar da ainihin hau ba ta ne sai su ɗan ba da wani magani na coge ya ji a ɗan kai ko a koma gida to sun za alaƙa akwai abin da zuciya to ba ka yi da Allah ko lafiya ka talau cewa zuciyarka ba za ta tsaya ba shi ya sa muna roƙon Allah Allah ubangiji ya sa mai kyakkyawan ƙarshe babban saƙon shi ne a wannan shekarar da ta gabata kan wadda ana yau muka yi ban kwana da su daga mutane mutuwa ta isa aya mutane da yawa maƙotanmu ‘yan uwanmu masoyanmu iyayenmu shugabanninmu malamanmu yau muka yasa yadda za mu yi yawa sai mu sai mu su lokacin da tsawon muna lissafi wani ya mutu wani ana tare da shi ya mutu wasu da yawa zai gasu mana tare da su sun mutu sai dai mu addu'a Allah ya ji wasu da yawa mun san su kuma a nan masallacin suke wasu yan uwanmu ne duk sun riga sun Allah ka gafarta musu in ka mu zo Allah ka sa mu cika da imani akwai malam sani yake ba mu labari akwai wani dan uwa a wajen sa wayannan mutanen yan kidnapper sun harbe shi kuma an je an yi kokarin cire harsashin dai kuma dai karshe dai Allah ya masa rasuwa to Allah ka ji dansa Allah ubangiji ka kai rahama gare shi wannan abu da suka dame mu na insecurity Allah ubangiji ka kawo mana tsaro a Najeriya Allah kai ka san hanyar da za ka kawo mana tsaro a Najeriya Allah ka kawo mana tsaro a Najeriya ko da wasu wanda su haka bai dane ka ba sai kai Allah wani ka tsare mu Allah ka tsare mu a inda muke Allah ka tsare mu a gidajen mu Allah ka tsare mu a ofisoshin mu Allah ka tsare mu a kasuwannin mu Allah ka tsare mu a masallatan mu Allah ka tsare mu a hanyoyin mu Allah ka sa mu cikin aminci Allah ka yi mana dukkan wani bala'i akwai ba Allah shi ma muna tare da shi ana kusan da shi muke yawan sallah ya ce ba shi da lafiya a sa a cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ubangiji ya tashi kafaru dukkanin marasa lafiya Allah ubangiji ya ba su lafiya mu da muke lafiya Allah ka inganta wa lafiya Allah ka tara mana lafiya Allah ka sa wannan shekara shekara ce mai albarka a gare mu Allah ka sa shekara ce da za mu samu promotion Allah ka raba mu da promotion a cikin wannan shekara Allah ka raba mu da abin kai a cikin wannan shekara Allah ka sa shekara ce ta farin cikin 'yan Najeriya Allah ka sa shekara ce ta farin cikin 'yan Najeriya Allah kai ka san hanyar da za ka kawo farin ciki ko dai ka canza miya gusa zama mutanen kirki ko ka kawar da miyagu ka kawo mutanen kirki ko kuma ka kawo mutanen ma da ba a tunani